matasa barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan ranar Lahadi labar matasa kenan tare da ni Rakiya Arimi da Gora ta Samira ruwafi ya kike Samira lafiya launi kiki mike labari haka ne Mira da farko za mu yi tattaki zuwa garin Gaya domin yin magana kan illar amfanin a daidaita kan kabu-kabu a cikin tarihin namu na ranar Lahadi kuma za mu gano Justin Nugma matashi ɗalibi kuma mai sayar da kayayyakin salula a ƙarshe kuma sai filin wasannin motsa jiki Sami kasar Nijar ta hannun ofishin ministan ilimin manyan makarantu ta yanke shawarar sake gudanar da jarabawar lissafi na seride na bakaloriyar shekarar 2023 dalilin karamcin sakamakon da aka samu a cikin wannan darasin. Goga dalilin yanke wannan shawarar ne ofishin daraktan makarantar kabarin kabara da ke dogon dutse suka fara ba da horo ga ɗaliban seride. Shirin da ɗaliban suka goyi bayansa Mu saurari Ahmadu Bubakar, shugaban makarantar Kabarin Kabara a lokacin da ya fira da Abdulaziz da Yuma. Tare da tuntubar kungiyar Kojes da malaman da abin ya shafa na makarantun boko, muka ga cewa ya kamata mu gayyaci ɗalibai domin mu ƙara ba su ƙwarewa ta hanyar wannan bita manufararmu shine dafawa ɗaliban su samu kyakkyawan maki fiye da na lokacin baya gaskiya ɗalibai sun karbi kiranmu yanzu haka na leƙa aji na ga ba ma ɗalibanmu kaɗai ne ba har da ɗalibai na waɗansu makarantu sun zo wanda hakan ya ƙarfafa mana gwiwa da kuma malamai Gwara wasu 'yan lokuta garin gaya wanda ya shahara da yawan masu tuka babura ya ga an bullo da wata sabuwar hanyar jirga-jirga babura mai kafa uku. Wannan sabon shigowar a kasuwarcin jirga-jirga na dasa ayar tambaya game da tasirinsa ga sana'ar kabu-kabu. Fadal Alu ya yi nazari kan haɗin gwiwar da ke tsakanin 'yan kabu-kabu da masu babur masu kafa uku, tare da ba kowane damar faɗin ra'ayin shi. Shigowar motuna masu taya uku da ake kira a daidaita cikin titunan gaya na yin tasiri kan ayyukan 'yan kabu-kabu da ke fargabar rasa sauran mutanen da ke hawan motunan su yau da kullum. So kan a daidaita kawo hu. Yanzu da aka samu a daidaita lalle kasuwar mu ta ja baya. Mafi yawa mata a daidaita ne suke shiga. Don haka kasuwar mu ta ɗan dan tsaya saboda a lokacin baya idan ka fita zaka samu yanzu kuma har kake samu da kyar. Arin ga son halan kagor halan duwa da kyati. daga nasu bangare direbobin adadita na ganin ayyukansu da na 'yan kabu-kabu na tafiya tare rashin kasuwa ba a ma magana saboda kowa da rabonsa da yake ci jama'a sun saba hawan kabu-kabu har yanzu jama'a ba su saba da shiga adadita ba a gaya akwai 'yan kabu-kabu sama da dubu biyu adadin da ya zarce na direbobin adadita da nisa daga cikinsu akwai waɗanda suka bar kabu-kabun suka koma wannan aiki na adadita da Mira a Cirozerin yawancin 'yan mata ɗalibai suna ƙoƙarin samun abun hannunsu a lokacin babban hutu a wuraren ɗinki lalle da kitso. Haka ne kiki, wakilinmu Ahmed Felan ya gana da Maryam Abdu Adam, ɗaliba a terminal da ke cin gajiyar hutu makarantar da ta samu wajen samun kuɗi ta hanyar ɗinki. Wanga lokaci na vacans ina dimkin dararuwa haka da ta gado ta goyo da kuma na pop saboda ka ai zaman banza ne shi yasa muke didimkawa muna ajewa yana ra da ka samu kasuwa ka saida kenan kurin nan kai amfani da su dara ra ta goyo in ka dimka ta kana saida ta shika uku shi kuma na popi su dama guda biyar ne ake yi su kam shika biyar ne ake dimka su sai da ra ta goyo ita kuma akwai day plus akwai trois plus day plus in kana saida ta shika goma sha ɗaya shika goma shiga tara wani lokaci kamar in ka san mutum kana sai da mishi ya kamata matasa ya san ciwon kansu ka kama sana'a ko yaya ta ba a raina sana'a ko mun kankanta yanzu ba kowa ne yake zaman banza ba matasa kansu ya fara wayewa tunda yanzu akwai wadda zaka gani tana lalle kiso abubuwa dai da yawa wanda dai zaka dan samu abin kashewa Mira rahoton namu na yau dai ya mayar da hankali ne akan wani matashi ɗalibi a shekara ta uku na ajin samun digirin da ake kira lisans a fannin samfurin kayan aiki. Haka ne kiki wannan shi ake cewa Justin Nuguma Kamfawari wanda kuma yana sai da kayayyakin wayar salula da kuma abubuwan da dai suka kumshi a gyara salula don ta yi kyau don samun biyan bukatarsa. Ga dai tarihin nasa da Rukait Abdurrahman ta shirya mana. Kwali cike da kayayyakin wayoyin salula da wasu kewaye da waɗannan kayayyaki ne Justin ke zagaye hanyoyin yamai domin kai masu saye. Bayan da na samu birbe ɗina sai da na yi shekaru biyu bana tafiya makaranta saboda ban da hali. Sai bayan haka ne daraktan makarantar EJM ya saka ni a makarantarsa. A shekara ta uku sai na shiga sayar da antishock na waya wanda na fara da jarin shiga mashabiyar. amma a yanzu ina da antishock da suka dubu ɗari da hamsin. A pepere 150 mil antishock. Tunanin wannan matashi ɗalibi mai shekaru 27 shine kai iya zura hannu ko roƙo ga wani mutum dalilin kenan Justin yake nacewa duk da matsaloli yana haɗa karatu da aikinsa. Ina fuskantar wasu matsaloli saboda idan ina da buƙatar kuɗi domin biyan kuɗin karatu na biya ko wasu kayan makaranta sai bayan na sauka daga makaranta sannan nake tafiya neman kuɗin bayan lokacin sai kuma na yi bitar karatuna barci bai isa na da daddare kuma ina sayar da kayan har zuwa karfe goma bayan haka sai na je na yi wanka na ci abinci wani lokaci ina fara bitar karatu ne daga karfe goma sha daya zuwa goma sha biyu na dare cewar abikiyar karatunsa aisa justin mutum ne mai kuzari da ba ya da baya ni dai tun da na san shi mutum ne mai kokari don kun ga ta hanyar kasuwancin shi ne yake samu yana kore ma bakin lokacin shi guda. Fitowa daga cikin iyali matsakaici, Justin yana da babban nauyi shine na taimakawa 'yan uwansa da kuɗi. Dalilin kenan yake son ya zama wani mai kamfanin gine-gine. Yanzu kuma sai filin wasannin motsa jiki tare da mamman ada. a wasannin motsa jiki a wannan lahadi za mu da hankali ga mercato niger musamman ma 'yan wasan kwallon kafa 'yan wasan kwallon kafa do domanyo da kuma aus dogbeba da suka yi wasa a baya na a karkashin es gendarmerie na ci gaba da aikin su a niger tare da sanya hannu dukansu biyu a is duwan domin kakar wasa ta shekara ta 2023-2024 dan wasan niger mai bugawa a waje abdulaziz ortega shi shima ma kuma ya sa hannu a USA Gendarmerie bayan ya fito daga is Duan wani ɗan Nijar da ke buga waje Bubakar Hainukwai ya zama ɗan wasa na ƙungiyar Tepe Mazambe ta Lumumbashi da Moise Katumbi ke jagoranta zai iske ɗan wasan ƙasarsa Usaini Sumaila Badamasi. a nan muka zo karshen labarin namu na ranar lahadi sai kuma sati mai zuwa insha Allah za ku sake sauraron su bisa kan lambar uku biyu biyar ba tare da kumbiya ko dala ba.